zo mu je yawa sun kare Allah da isa an dace Ɗaurin aure muka je har da zaki ji Allah ya samu dace A kan yaran nan ko Allah ya sa an dace an same su abin da na fahimta uban yaron nan ɗaure masa gindi yake yi in ga yaron ma ban gani ba an ce ya gudu to ni kuwa inda duk ishiga a duniya zan shiga nemo shi abin da zan ta sa miki kin ga daga yau kin ga daga yau kin ga daga yau sano kenan ba uku ba sau uku to kar in ƙara ganin yarinyar ta fito waje ko a gaya min an ganta in kika yadda aka ce an ganta a waje to billahi lazi la ilaha illa huwa ranki in yi dubu zan bi shi sala sala bata shi wallahi Allah ya yarda kina ji kina dai ji da kunnen ki ko to in Allah ya yarda ba za ta ko can da can ba ta fita ba abu dan Allah dan annabi kai haƙuri na san ban kyauta muku ba insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa ba ko kuma Allah na tuba yaushe sai yaushe kuma sai yaushe ne in ta ji ta ji in ma bata je buje kin ji in Allah ya da haka ba ta ƙara kasancewa haka kawai yaro zai je ya janyo mana abun kunya a dinga nuna ni a gari yau ne yaushe kuma aiki dai Allah ya sauke abun kunyan nan dai ma ya zama jiki au haba ki shiga daki me me ya faru kuma ware kuwa kin manta ne A'a ban manta. A to da auren mu fa da kana sau nawa kika yi? Me nayi? Ba na son shairi da kage. Ka riga ka saba. Ni kai ka jawo. Ko ne menene kai ka jawo? To ajiman ajiman ogere ni dai rufa maka asiri na ni na rufa asiri wallahi na rufa maka ogere ba kike ala ta kake ogere a ogere ba kike jin nan nan nan sanan ga muku da auren mu da ke kika tafi ogere kika kika kama daki da ka auren Allah ubangiji yasa ka dawo daidai ta sa ogere na sai samu na lulluɓo na ne sai na dau. Na rinci da Allah in ba ki gaya mu ba. Idan ba gunduwa gudu wajen mutu ba Allah ya Ina da lillahi wa ina ilaihi. Za ta faɗa mu kuma. Sake da Allah. Yau nake jin ikon Allah menene irin haka? <laughs> ci gaya mana ko ba za ki gaya mana ba dan ban sa takobi na raba ki biyu shi ya hakuri dan Allah ya hakuri bi da ita a hankali waye muke wannan abin ye zan bada baba wani ci gaya mana dan Allah dan annabi ka bari dan Allah dan darajar iyayen ga kai ya hakuri kai mana kuma da ji Zango ne yake cewa an raka shi unguwa. Tanku. Kuma da da Tanku. ki raka shi unguwa ki raka shi unguwa shi kuma ya raka shi ki raka shi shi kuma ya raka shi don Allah don Allah ka daina wannan abu ai laifin ki ne duk abin da ya faru laifin ki saboda ba ke kika haife ta ba to ga irin abin jingungumin da kika ja min na wasifa ga shi ciki watan abin da zaka fito daga bakin ka kenan to wallahi ban taba tunanin zai fito wannan kalma a bakin ka ba duk irin kokarin da nake yi amma shi ne zaka ce laifina ne to gashi ƙarya ne yake <laughs> alƙalin kowa Allah ba zan taɓa so yarinya ta lalace a cikin gidan nan ba ko ba ni na haifi ta ba zan so ta lalace ne a gabana to in ma dai ya dai ga abin da ya faru yanzu ba gagara ba billahi da ko dan gidan uban waye a garin nan da kuma sinki da kuma abinki da kuma abinki nace shige